ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau hudu ga watan rajab hijiran صلى الله عليه وسلم dubu wanda ya yi daidai da 22 da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babu karahiyyati tadawul ala rafiq wa qawlihi abdi aw amati mun karanta ayoyin ƙur'ani wanda imamul bukhari ya kawo yanzu za mu tashi cikin haddasa na ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an hmm. karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lil mamluki alladhi yuhsinu ibadata rabbi wato gabawa wanda yake kyautata bautan ubangijinsa wa yu'addi ila allazi lahu alayhi min alhaq kuma yana bayar da yana bayarwa zuwa ga shugabansa abinda da ke kanshi na haƙƙi duk abinda ya san yana kanshi na haƙƙi da kuma nasiha yana bayarwa ga shugabansa da kuma da'a lahu da da'a lahu ajran to shi wannan bawa din yana da lada guda biyu ko ban ji wannan hadisi yana nuna mana bawa wanda yake kyautatawa wajen bautan ubangiji yana wa ubangiji ta hanyar da ya dace sannan kuma yana baiwa shugabansa haƙƙin da ke kansa an gane wannan ayi to wannan ina ka samu bawa mai irin wannan sifa ɗin to wannan bawa ɗin yana da lada biyu saboda ya yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma ya yi biyayya ga mai gidansa na'am حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال cewa lalle ya ji abu huraira yana bayar da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle ya ce la yaqul ahadukum at'im rabbak kada dayan ku ya ce at'im rabbak ka ciyar da ubangijinka wa bi rabbak kai wa ubangijinka alwala kada mutum ya ce haka iski rabbak ka shayar da ubangijinka wal yaqul sayyidi maulaya yace shugabana dide shugabana wala yaqul ahaduhum abdi amaji kada dayan sai yace bawana baiwata wal yaqul fataya yace yaro na yarinya ta da yaro na misali an gane wannan ko wato shi wannan hadisin yana so ne a samu tabbatar da tauhidi hatta a cikin lafazi an gane yayi to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya ce ka ciyar da ubangijinka kaga idan mutum ya faɗi wannan za a ɗauka ubangijin da ya halice ka ne kuma alhali kana nufin mai gidanka ka yi wa ka alwala to sai wani ya ɗauka cewa ubangijin da ya halice ka shi za ka yi masa alwala aka ce maimakon mutum ya ce haka sai mutum ya ce sayidi a ce adi'im sayidak adi'im maulaka an gane yayi ka ciyar da sayidak shugabanka ka ciyar da ainihin mai gidanka wannan shi ya fi alkhairi an gane wannan ko duk da shi lafazin sai ana amfani da shi ga Allah shi ma akwai hadisin da ya zo cewa annabi ya ce a sayin huwallah cewa shugaba shi ne Allah to amma kuma ana amfani da wannan lafazin sayi ga sauran mutane shi yasa annabi ya zaɓi wannan lafazi na sayi cewa mutum ya ce a ɗigim sayyidan adi'in maula maimakon ya ce adi'in rabbaka bi rabbaka an gane wannan ayi sannan kuma kai mai gidan bawa kada ka ce abdi amati bawa na baiwata maimakon nan sai mutum ya ce fataya fatati gulami an gane idan mutum ya faɗi wancan lafazin ba wai ya yi shirka ba ne sai dai ana so ne mutum ya tabbatar da tauhidi hatta cikin lafuzza amma dan mutum ya ce a ɗayi rabbaka ba ana nufin cewa ya kafirta bane ba ana nufin wai yayi shirka bane karami ko abin da ya kama da wannan na'am حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم annafi an ibn umar radiyallahu anhu ma kala an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce alan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataba nasiban lahu min al'ab duk wanda ya yanta wato bangaren shi ya yanta kasan shi na bawa fa kana lahu min al-mali ma yablughu qimatahu sai ya kasance yana da dukiya wanda zai kai kiman da zai iya yanta bawan gabaki daya kuma alaihi qimata adli sai a kimanta mai wannan bawa din kima na adalci wa utika min mali sai a yan tashi daga cikin dukiyarsa wa illa faqad utika minhu ma a'tak idan ko ya zama to bashi da kudi ba in ya zama to bashi da wannan kudi sai iyakacin wannan kudin da ya yanta bangaren shi din nan bai da kudin da zai cika ya yanta shi gaba daya faqad utika minhu ma ataka to hakika abin da ya yantu gare shi an yanta sauran kuma yana matsayin bawa ne shi an gane wannan ko Ka gane wajen an kira shi al'ab man a ataka nasiban lahu min al'abdi duk wanda ya yanta bangaren shi min al'abdi kaga an kira shi bawa an gane wannan ko to kaga bawan wane ne shi kaga ana ana nufin bawa na mai gidan shi kun gane wannan ko kiran shi da kalman bawa din nan bai sanya an ce an yi shirka ba na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي كلكم راع ومسؤول عن رعيته kowanne daga cikin kuma makiyayi ne kuma abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiwo fal amirul ladhi ala an-nas huwa ra'i shugaba wanda yake mulkin mutane shi ma makiyayi ne wa huwa mas'ulun anhu kuma shi abin tambaya ne game da su an gane ko za a tambayi shugaba wanda yake mulkin mutane a tambaye shi game da talakawansa shin ya musu adalci shin ya musu nasiha shin ya musu abin da ya dace ko bai yi ba misali idan ya zalunce su gobe kiyama Allah ta'ala zai takura mishi Allah zai tsananta mai domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya jagoranci al'umma sai ya takura musu to shi ma Allah ya takura mishi to idan shugaba ya jagoranci al'umma sai ya zama to ya tsananta ma al'umma to shi ma wannan shugaba gobe kiyama Allah zai tsananta mishi an gane wannan ko to saboda haka za a tambaye shi abinda aka bashi iko warrajul ra'in ala ahli baiti shi kuma mutum namiji wato mai kiwo ne ga mutanen gidansa mai kiwo ne ga matan shi mai kiwo ne ga 'ya'yan shi da kuma sauransu huwa mas'ulun anhu kuma shi abin tambaya ne game da su wal mar'atu ra'iyatun eh. ala baiti ba'liha za a tambaye shi shin ya karanta da iyalansa za a tambaye shi haka za a tambaye shi akan ya ciyar da su ya tufatar da su ya kula da ainihin lafiyarsu to duk irin wayannan abubuwa gaba ɗaya za a tambaye shi akai idan bai kiyaye ba to gobe kiyama zai fuskanci tarnaki a wajen Allah subhanahu wata'ala an gane yayi so da haka wal mar'a ra'iya ala baiti ba'liha ita kuma mace mai kiwo ne a gidan mijinta ga nan ne aka ba ta kiwo ita mace wurin da aka bata kiwo na dole shine gidan mijinta kuma an bata kiwon ƴaƴansa waniya mas'ula anhum ita kuma a bar tambaya ne game da su za a tambayi mace game da ɗakin mijinta shin ta kula da ɗakin mijin yadda ya kamata shin ta shimfiɗa wa mijinta kyakkyawan yanayi ko ba ta shimfiɗa masa ba an gano wannan aiki idan ya zamanto ta bar gidan cikin datti ba ta ainihin kulawa da gidan ba ta share gidan ba ta ainihin feshe gidan da turare ba ta kaza ba ta kaza ta bar gidan gaba ɗaya ci babu tsari da abin da ya kama da wannan sannan ba ta kulawa wajen dafa masa abinci hmm? ba ta kulawa da abubuwan da zai kawo masa farin ciki a cikin gida ba ta kulawa da tarbiyyar 'ya'yansa to wannan mata za ta fuskanci tarnaki a wajen Allah gobe kiyama an gane wannan ayi na'am shi na kawo abun za ta yi wala abdu ra'in alama da sayyidi shi kuma bawa mai kiwo ne akan dukiyar shugabansa kuma mas'ulun alu kaga wannan shine mahallu shahi shin ana iya kiran mutumin da ya mallaki bawa a kira shi sayyid an ce wala abdu ra'in alama li sayyidi shi bawa mai kiwo ne akan dukiyar shugabansa kuma wani hadisi an ce a sayyidu huwa Allah eh? to gashi kuma an kira mutumin da ya mallaki bawa an kira shi sayyidi shi to shine bukhari ya kawo wannan hadisin da a tattauna akan shi an gane wannan ayi shi idan mutum ya kira shi sayyidul abd za mu dauka yayi shirka ko kuma wannan shirka ne a cikin lafazi idan shirka ne a cikin lafazi zunubi ne ko makaruhi ne a kira shi sayyidi ko kuma ya halatta kai tsaye ko kuma akwai sharaɗin da yake halatta akwai inda bai halatta an gane yaki wal abdu ra'in alama da sayyidi shi bawa mai kiwo ne akan dukiyar shugabansa huwa mas'ulun an kuma shi abin tambaya ne game da wannan dukiya din an ba shi amanar dukiyar shugaba ya kula da shi shin ya kula da wannan dukiya ko bai kula da shi ba in har ya kula da shi falillahi hamd in bai kula da shi ba gobe kiyama zai amsa tambayoyi a wajen Allah subhanahu wata'ala ala fa kullukum ra'in yace ku saurara kowanne daga cikin ku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sannan kowanne daga cikin ku abin tambaya ne game da talaka wanda aka bashi kiwo حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثني عبد الله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه wa zaid bin khalid yace naji aba huraira Allah ya kara masa yadda da kuma zaid bin khalid anin daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan baiwa ta yi zina ku yi mata bulala sannan idan ta ƙara yin zina ita baiwar ku dai mata bulala sannan in ta ƙara yin zina wato ku yi mata bulala bulala na uku aw rabi'a wato an wato an faɗa ka annabi ya faɗi wannan a cikin na uku ko na hudu an gano wannan mai ruwaya yana cikin shakka shin annabi ya ce idan baiwa ta yi zina ku yi mata bulala shin ya faɗa haka ne sau uku ko sau hudu shakkar rawi eh fabi'uha walau bi dafif yace sa'an nan idan ta yi zina wato shin na uku ne ko na hudu annabi ya faɗa wato in ta ƙara yin zina na uku ko na hudu ku siyar da ita ko da da ainihin igiya ne ku siyar da wannan baiwa ko da da igiya ne Ka gane wajen an kira ta al'ama baiwa saboda mai gidanta ya mallake ta kamar yadda ake kiran namiji ab ita an kira ta ama to a cikin wannan hadisin an nuna mana cewa idan baiwa ta yi zina ba sai shugaban baiwan ya kai ta kotu ba shugaban baiwan ya samu shi da kansa ya tsaye mata da hukuncin Allah afin wannan haiti in ta yi zina na farko ya tsaye mata da hukuncin Allah bulala nawa zai mata ita baiwa bulala nawa ake mata baiwa ana mata bulala hamsin ne rabi in ta ƙara yin zina na biyu bulala hamsin mai gidanta zai yi mata ba sai ya kai kotu ba in ta ƙara yin na uku kazalika to shine mai ruwa yake cewa shin annabi ya ce in ta ƙara yin na hudu ko ya tsaya a na uku ne shine mai ruwa yake cikin shakka amma mafi yawan ruwayoyi annabi ya tsaya ne a na uku an gane ku in ta ƙara yin zina a na uku annabi ya ce ku siyar da ita ko da da igiya ne to da wannan malamai ke cewa baiwa idan tana zina sai aka ɓoye ma ba a gaya maka ba to wannan zinan aibi ne ga gare ta idan mutum ya sayi zina a baiwa mazinaciya ba a gaya mai ba ya samu ya mayar a bashi kudin shi an gane wannan aiki ya samu ya mayar a biya shi kudin shi saboda annabi ya ce a siyar da ita koda da igiya ne a siyar da ita arha ba su da wani amfani kenan baiwa mazinaciya ba ta da wani amfani a siyar da ita arha in tana zina bayan ka tsaye masa da hukuncin Allah ya zama to wannan baiwa ba ta tuwa ba an gane yayi na'am eh yawa idan zaka siyan mai da baiwa sai ce wannan baiwa tana da kwazo wajen aiki amma fa matsalar ba tana zina ka gaya masa gaskiya in zai siye ta a haka ya siya a haka in ba zai siya ba kare ya siya in ka ɓoye ba gaya mai ba ya zo ya ga mazinaciya ce zai mayan maka ba shi kudin shi eh babun idza ata Khadima, hudu da Ami. to a ƙarƙashin wannan ibn hajar Allah ya masa rahama wato yana cewa wallazi tasu billah ta'ala idlaqur rabb bila idafa ya ce abinda da yake banta ga Allah a cikin waɗannan gaba ɗaya an gane shi ne a wawaita sunan arrabu ba tare da an yi izafa ba a kawo rabu kawai rabbi gifirli inda an kawo rabu ba a yi izafa zuwa ga wani abu ba to wannan ya kaɗaita ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai kawai ba a kiran wani mutum kawai rabu a yi shiru amma ana iya kiran shi rabbuka rabbuhu a yi idafan shi amma a cire wannan idafa a ce rabbu wannan ya kaɗe ta ne gaba ga Allah an gane ku. amma ma'al idafa fa ya juzu itlaquhu kama fi qawlihi ta'ala amma tare da idafa yana halatta a wawaita shi kamar yadda yake cikin maganar Allah ta'ala hikayatan an Yusuf alayhi salam yana bada hikayan annabi Yusuf alayhi salam uzukurni inda rabbika eh wane ne rabbika din uzukurni inda rabbika wato ka ambace ni a wajen mai gidanka kaga sai kira mai gidan rabbika amma da ya ce uzkurni inda rabbi ya zama to bai yi zafa ba yaya da ya zama wa da ya zama Allah amma shi kalman rabbika yana iya zamantowa Allah kuma yana iya zamantowa wato wanda ya mallaki bawa an gano wannan ko da kuma inda Allah ke cewa a inda annabi Yusuf ke cewa irji ila rabbika shan wancan ka koma zuwa ga ubangijinka wa qawluhu alayhi salatu wasalam fi ashra'is sa'a da kuma maganar manzo sallallahu alaihi wasallam game da alamomin tashin kiyama an talidal amatu rabbaha ko baiwa ta haifi mai ta haifi rabbaha ubangijinta kaga an yi izafa an talidal amatu rabbaha ya halatta amma da a ce ba yi izafa ba to da ya kadaita ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kawai an gane ko fadalla ala annan nahaya fi zalika mahmulun alal itlaq wannan sai nuna hannun? an dauke shi ne idan aka zo da shi mutlak ba yi idafa ba shine aka hana a jingina shi zuwa ga wani wa ya tamilu an yakuna nahyi litanzih kuma zai iya dauka wato hanin ya zama na karhanci ne wa ma warada nahyu an al-iktar min zalik ah, fa li bayan al-jawaz wa ma warada min zalika fa li bayan al-jawaz abin da ya zo daga cikin wannan saboda ya nuna ma halarci ne an gane ku? to wannan ne abin da malamai suka faɗa a nan wajen Allahu a'ala a ta a hadakun ahadakum khadimahu bi ta'ami babun idan ɗayanku boyi boyinsa ya zo masa da abincinsa حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد زياد سميت أبا هريرة رضي الله عنه wato Muhammad bin Ziyad yace naji Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'ami idan ɗayan ku boyi boyinsa ya zo masa da abinci na'am fa in lam yujlisu ma'ahu idan har ba zai zaunar da shi tare da shi ba wal yunawilu luqma to ya ba shi loma ɗaya ko loma ɗaya? idan ɗayan ku boyi boyin ku ya kawo muku abinci in har ba za ka zaunar da boyi boyin ku ci abinci tare ba to kaɗan san mai loma ɗaya ko loma biyu abin nufi a nan wajen kada ya zama to bawanka ka aike shi ya siyo ma abinci ko kuma bawanka ka aike shi ya dafa maka abinci ya dafa maka abinci mai daɗi ya kawo ma abincin nan baka san bai wani abu ba kuskure ne an gane ko idan har idan har zaka iya ka zaunar da wannan bawa ku ci tare in zaka iya in har kana ganin ba zaka iya ba to ka dan gutsaran mai abincin shi a nashi kwanan ka ɗiban mai abinci ka ajiye mai shi ma ya ci ya ci shi ma ya ci irin daɗin da kake ci an fahimta yi kana cin naman kaji kana cin farfesu kana cin ƙananan dabbobi amma kuma shi bawan kaɗin nan yana ta jin ƙamshi ka hana shi kaga nan gaba a hankali a hankali za ka koya mai shi ma ya zambe ya zama to banza inda kullum yana jin wannan ƙamshi kullum yana jin ƙamshi ka hana shi to shi ma nan gaba zai ɗan so shi ma ya ɗiba a sace kai ka koya mai ba haushe na cewa laifin babba ruwa laifin yaro kuma kiwuya eh? idan ya zamanto zai kawo maka abinci mai daɗi kullum ka hana shi to kamar kana so ne ka lalata miji zuciya nan gaba sai ka ga wato wannan bawa ya zamanto lalatacce ya zamanto barawo ya zamanto karkatacce wai ya zubila kuma kai ne ka taimaka har ya zama haka din kuskure ne abinda ka aikata na'am au ukulatan ko kuma ukula wato dan loma daya au ukulatain diddai ko loma biyu diddai fa innahu waliya ilad ilado domin shi bawa din shine wanda ya jagoranci ainihin wato dafa abincin shi ya jagoranci gogayya da dafa abincin an gane wannan ko tunda dai har shi ne ya jagoranci ko ya jibinci gogayya da abincin har ya zama to abincin ya cika abinci ya kawo ma to bai kamata a ce samsam baka san mishi ba ka yi kuskure an gano wannan ko yawa wannan ba sai lallai bawa ba ba tun daga bawa da wani karamin yaro wanda ka aice shi da abin da ya kama da wannan duk ya kamata wato ka ɗabi'atu da irin wannan ɗabi'a ɗin Allahu a'lam babun al'abdu ra'in fi mali sayyidi babun shi bawa mai kiwo ne a cikin dukiyar shugabansa Wani nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam al-mala ila sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jingina dukiya zuwa ga shugaba حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن Abdullahi bin Umar عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله Lallai Abdullahi bin Umar ya الله بن Allah Sallallahu alaihi زن الله صلى الله عليه وسلم wato dukanku makiyaya ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka ba ku wal imamu ra'in shi shugaba makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi akan talakawansa da aka ba shi kiwo warrajul fi ahlihi ra'in shi kuma mutum game da iyalansa shi ma makiyayi ne hu mas'ulun ar ra'iyati kuma shi din nan abin tambaya ne game da talakawansa da aka bashi kiwo wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iya ita ma mace a cikin ɗakin mijinta ita ma makiyayi ita ma mai kiwo ce wa hiya mas'ulatun ar ra'iyatiha kuma ita a bar tambaya ne game da kiwon da aka bata wal khadim fi mali sayyidi ra'in shi kuma goyi-goyi game da dukiyar shugabansa makiyayi ne shi huwa mas'ulun an ra'iyyati shi kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka basa kaga wannan ya shafi irin stoki fadin nan irin ma'aikacin gwamnati wanda aka bashi kulawa da sto zaka ga wani zai saci magani in a asibiti ne ya saci magani ya kai kasuwa ya siyar idan kuma an bashi kulawa da hatsi ne ya ringa ɗiban wannan buhun hatsi yana fitarwa yana kai a kasuwa yana siyarwa to duk irin wa'annan gaba ɗaya ana yin haka an ba mutum kulawa da so sai ya ringa cin amana yana sace dukiyan wannan so din yana zuwa yana siyarwa yana biyan bukatar shi da ita to gobe kiyama Allah ta'ala zai tambaye shi abinda aka bashi kulawa da shi an gane wannan ko shin ya kiyaye haƙƙinsa da kyau ko bai kiyaye ba in bai kiyaye ba zai gamu da Allah akan wannan abin na'am qala fa sami'tu ha'ula'i min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace naji wa'annan maganganu daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ina zato manzo sallallahu alaihi wasallam yace warajul fi mali abihi ra'id cewa mutum game da dukiyar mahaifinsa shi ma makiyayi ne wa mas'ulun ar-ra'iyati shi ma abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiwo wa kullukum ra'idu da za a kama karamin da za a kama yaro ya ɗibi dukiyan babansa shin me za a ɗauke shi eh ya ci amana in an kama yaro ya saci wani a ya wani abu na dukiyan babansa shin za mu ɗauke shi barawo ne mu yanke mishi hannu me ya sanya zan barawo ba kaga shi yaro wato amintacce ne a cikin gida an gane ku. yana shiga ko ina a cikin gidan babansa amma idan ya zama to baban ya ware wani waje wajen ya ware wa kanshi ne duk gidan gaba ɗaya ba mai shiga sai shi kadai sai yaron ya zo ya fasa windo ya shiga wajen ba ba za mu ɗauki wannan yaro barawo ba wato baban baya barin kowa ya shiga wannan wajen hatta matar shi ba ta shiga wannan wajen sai ya zama to mahaifin wato ya baiwa ya killace wajen sosai shi kuma yaron ya zo ya fasa windo ya shiga wannan waje ya je ya sata yaya za mu ɗauki shi wannan yaro za mu ɗauke shi barawo ne ko mace amana eh to ai wannan wajen mahaifin ya ware wa kan shi ne mahaifin bai amincewa kowa ya shiga ba idan ya ga mutum a wajen ya ɗauka kawai mutumin ya shiga waje ne ba tare da izinin shi ba wani ya ce barawo ne kawai ba za mu ɗauke shi barawo ba wannan ya shiga hiris kaga yaro ya shiga hiris tunda ya shiga hiris ya zo barawo kama a nan wajen za a yanke mai hannu ba za a yanke mai hannu ba saboda tsayuwan ha ko za a ce to ai mahaifinsa ne tun da mahaifinsa ne za a ɗauka kila kaza kaza kaza to kila saboda wannan ha sai ya sanya ba za a yanke mai hannu ba amma barawo ne an fahimci wannan ko amma duk mutumin da ka amincewa wato yana shiga cikin wani daki kullum kana shigar da shi cikin wannan dakin wata ran baka nan sai shiga dakin, ya je ya mata asa wannan mutumin ba a kiran shi barawo sai dai a kira shi maci amana a gani akan haka aka ɗauki storekeeper mutumin da ka ba shi kulawa da store amintacce ka ne idan ya zamanto yana ɗiban buhunguna yana siyarwa ko yana ɗiban magunguna yana siyarwa mace amana sunan shi ba za a yanke mai hannu ba sai dai za a ɗauke shi mashi amana ne sai alƙali ya duba abin da ya dace a aikata za a mai ta'aziri akan abin da ya aikata haka nan ma'aikacin gwamnati kuɗin da ma'aikata gwamnati ke diba da kuɗin da ainihin gwamna ke diba da kuɗin da ciyaman ke diba ya diba daga cikin kuɗin da suka yi alkawari za su yi aiki da shi ga talaka an gano wannan aiki sai ciyaman ko gwamna ya karkatar da wannan dukiya zuwa ga wani abu na amfanin kanshi za mu kira wannan gwamna ko wannan ciyaman barawo ko za mu kira shi mace amana me sa ya zama to mace amana saboda mu ne muka zaɓe shi da kanmu mu ne muke ta yawo muna ta yawo da shi shine mutumin kirki ko wasu daga cikinmu suka zage damtse suna ta kamfen a gare shi to alhamdulillah tunda mun yi kamfen gare shi mun yarda da shi kenan kamar mun ce kenan mun yarda wannan ya zama to amintaccen mu to idan an kama shi da wasu dukiya wanda bai dace a ce ya sarrafa su zuwa ga wani waje ba sai mu ce wannan gwamna din wannan ciyama din wannan shugaban ya ci amana ba za mu kira shi barawo ba don muna za ga wasu na cewa ai shugabanninmu wallahi barayi ne an gane? Eh, sai dai mu ce shugabanninmu maciya amana ne in dai har sun ci amana sai a ce maciya amana ne misali ba wai a kira su barayi ba an fahimci wannan eh na'am kawai kowane kowa ringa mai amfani da lafazin da ya dace da shi in an ce wannan sariku ne to an san ga sharadin sariku in wancan ha'idu ne ga sharadin ha'idu nan kowanne akwai hukunce-hukuncensa Allahu alam an gane wannan ko? to na'am wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowanne daga cikin ku za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo Babu idza daraba abda falyajtani bil wajha to wai karkashin wannan bawa yana mallakan dukiya eh an ce wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in shi bawa mai ma hidima makiyayi ne ga dukiyar shugabansa to dukiyar kanshi da kanshi ba shin bawa yana mallakan dukiya malamai suka ce wato yana mallakan dukiya amma mallakan shi na rawa eh, ya mulku mulkan muzalzalan yana mallakan mulki mai rawa idan mai gidan ya bar masa mulkin shikenan idan mai gidan ya ga dama sai ya gama tara dukiya gaba ɗaya mai gidan ya kwaci an gane wannan ko da kai da kaya mallakan waye mallakan wuya ne to da shi bawan da abin da bawan ya mallaka duka mallakan mai gidansa ne an gane ko na'am babun idan daraba al-abda falyastanib bil wajha babun idan ba idan mutum zai bugi bawa idza darbal abda idan mutum zai bugi bawa falyajtanib bil wajha ya nisanci fuska an gane ko bawanka yayi maka laifi laifin da ya cancanta kamare shi to kada ka mare shi a eh. muhammad bin ubaydillah haddathana ibn wahab qala malik bin anas qala wa akhbarani ibn fulani an sa'id al-mukbari hmm. an abi an abi an an-nabi sallallahu alaihi sanad eh. wa haddathani abdullah bin muhammad haddathana abdur razzaq akhbarna ma'mar حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato idan ɗayan ku zai yi duka shi ne katala a nan wajen an gane iza garaba ahadukum khadimahu falyashtani bil wajha idan ɗayan ku zai bugi boyi boyinsa zai bugi bawansa in bawa ya masa laifi to ya nisanci fuska shin dama ashe duka na daga cikin tarbiyya ko baya ciki kaman bature na cewa kwata-kwata duka baya cikin tarbiya har ma ya zamanto a wasu makarantun islamiyya na ganye shugabannin islamiyya suna cewa a daina dukan yara da bulala yaro in yayi laifi akwai hanyoyin da za a yi masa gwale-gwale idan malami ya zo ya saba wannan ka'ida ya bugi yaro sai a kori malamin kuma wannan an ce makaranta na islamiyya shin za mu ɗauka wannan sun ko tarbiyyar musulunci ne ko tarbiyya na turawa saboda haka duka yana daga cikin tarbiyya na musulunci amma kuma duka ya zama mai tsanani akwai malaman da suke dukan yaro sai sun na shi wani malami ya bugi yaro ya masa targadi. wani malami ya bugi yaro ga jikin shi ko ta ina gaba ɗaya jikin ya kumbura musamman kaga wani malami in yana dukan mace yadda ka san yana dukan dabba to duk irin wannan gaba ɗaya ba shi daga cikin tarbiyya na musulunci wato duka mai tsanani wanda zai iya jima mutum ciwo an gane wannan ko to duk irin wannan gaba ɗaya ana samun shi a makarantun islamiyya shin da makarantar islamiyya a wannan zamanin da makarantun boko wanne ne aka duka mai tsanani eh islamiyya an duka mai tsanani wani ya ce gaskiya islamiyya an duka mai tsanani to me yasan ya malaman addini suka fi duka mai tsanani kuma eh suna wuce gona da iri me yasan ya malaman islamiyya suka fi duka da wuri suka fi duka mai tsanani misali inda ya kare da gaske kuji abinda wani bawa Allah ya ce wai wato in na fahimci maganar shi malaman suna huce su ne akan yaran saboda ba a bi. ba a biyan kuɗi yadda ya kamata to shi yasa kaga an ce bature na da cewa wai a menene a hungry man is an angry man idan mutum yana jin yunwa to mutum ne mai fushi ba wuya ya yi fushi mutum da ne malaman islamiyya ba a biyan sa albashi mai kyau shi ya sanya idan yaron ka yayi kuskure yayi laifi sai su mai dukan mutuwa to wannan shine abin da wani ya faɗa amma amma wannan gaskiya ne mala daga ce wa salam Yeah. na falakun salam eh eto eh ni ma zai yadda da wannan magana mafi yawan islamiyya masu karantarwa samari ne wanda ba su da aure wani wani bai da yaro balle ma ya san zafin yaro an gane ko kuma za ka ga wani bai yi taɓa yin aure ba kuma shi na yana karantarwa to irin wannan zafin zuciya na ainihin saurayi da kuma rashin gogewa din nan yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen kaga ainihin wato yana da malami yana da wannan zafin rai da kuma mugunta za ka gani ko a makarantun boko ne sai ka ga saurayi ya fi mugunta akan malami wanda ya daɗe shi malami wanda ya daɗe yana karantarwa ya san yadda zai yi ya janyo yaro tare da shi ya yi laifi ya mai nasiya kuma yaro ya gyara amma shi wannan zai ga cewa to in kana ji kai ma yaro ne ni ma fa yaro ne tunda na san malamin da yana karantarwa ne idan kai masa in kai masa laifi sai ce billahi lazi shi wa faɗar tudun wada ne kafin ka ankara wallahi sai tuba riga wallahi kuwa malami ne na addini ba sai tuba riga ya ce in ka isa ka fito ga ɗalibai suna kallon shi kuma an jima ya zo ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka gani misali an gane ko kuma ya ce in ka isa ga hanyar da nake bi ku tare da ku tare da wajen kaga duk wannan gaba ɗaya ba siffa bane na malanta kalmomin da ya kamata ya fito a bakin malami kalma ne na natsuwa kalma ne na mutunci misali kun gane wannan ko to a takaice dai idan mutum zai yi duka annabi ya ce a nisanci fuska duk fushin da ka yi kada ka tattakura ka gaura wa mutum mari kuskure ne an gane to wannan kuma yana daga cikin abu mai sauki ya zo don iyaye iyaye suna gaura ma yaran su mari haramun ne sannan malamai suna gaura ma yara mari haramun ne in za ka buga ka bugi sauran wurare ban da fuska fuska akwai abubuwa da yawa masu amfani a wajen akwai ido yana da amfani akwai dukan da in kai shi kenan ba mutumin ya rasa ido kenan akwai dukan da in kai ma wani kunne ya daina ji kenan ina ba ta gane wannan to kaga in ka tattaku da mare shi wani shi kenan har abada ba zai kare ci ba wani kuma ya zama bebe kenan ba zai kare iya magana ba kamare shi ko abin da ya kama da wannan to saboda haka akwai abubuwa masu amfani sosai a fuska kwakwalwa a ga yana nan wajen ga ido ga hanci ga kunne ga baki an gane ko to ce sa manzo Allah ya nuna mana wato mu ringa daraja fuska in za mu yi duka an gane wannan ko to a wani hadisi kuma fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi in za ku yi duka ku nisanci fuska domin Allah subhanahu wata'ala ya halci Adam akan suran shi to me ma'ana ya halci Adam akan suran shi aka ce Adam yana yana ci Allah yana ci Adam yana gani Allah yana gani Adam yana magana Allah yana magana irin wayannan sura wato sun wato sura iri daya ga labarin amma kuma sun bambanta a wajen kaifiya Allah yana ji bawa yana ji amma ba ɗaya bane ko ba haka bane Allah yana magana bawa yana magana amma ba ɗaya bane bambanci tsakanin su ya fi bambanci tsakanin sammai da kansai. Allahu a'lam kenan idan mutum yana da bawa wannan ba ya nuna mutum ya yi ta wulakanta bawa yadda ya ga dama bane shari'a ta sanya dokoki yadda za a hukunta wa bawa hakanan cewa da musulunci yayi ya halatta idan yaro ya yi laifi a buje shi ba kuma ya nuna kowane irin duka za a yi mishi ne. an gane kuma duka yana zamantowa shine wato mataki na ƙarshe idan ya zamanto duk wata hanya ka bi bai gyaru ba an bi duk wata hanya ta nasiha ya zamanto yaro bai gyara ba a islamiyya ko a boko ko a ina ne a lokacin nan sai ya yi amfani da duka shi ma dukan za a yi shi ne gwargwadon yadda ba za a nakasa yaro ba akwai irin iyayen da ake cewa ba su iya fushi ba ka san baba bai iya fushi ba in yi fushi ko mai yake kwala wa mutum to wannan baba yana da hankali in baba yana kusa da kai ina ko wani karfe kawai bin zai dauka ne ya buga wa yaron to ya kamata a ce baba ya iya fushi eh idan har yayi fushi me ya kamata yayi kada ya zartar da hukunci cikin wannan fushi din haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam baya halatta an kai fushi ka zartar da hukunci cikin fushi to amma da yawa daga cikin iyaye suna zartar da hukunci cikin fushi ne da yawa daga cikin malaman islamiyya malaman boko kaga malami yana dukan mutum kamar jaki wai shi yana ganin yana tarbiyyantar da yaro ne misali to duk irin wayannan suna daga cikin tarbiyya wanda ba na musulunci ba an gane ko irin wannan duka inda ake kamar ana dukan dabba ba tarbiyya na musulunci ba ne musulunci ya yarda a yi duka amma duka nan ya zama tsaka-tsaki an gane wannan ko in har duka ya kasance irin dukan da za a ji wa mutum ciwo ko a nakasa shi ko abin da ya kama da wannan to wannan ya tashi daga duka na musulunci ya koma duka na jahiliya Allah shi kiyaye eh No? Wala ji gaba?

bulala zai mata amma gairu mu rage. annabi ya ce duka ba mai jin ciwo bulala mai zafi ya mata bulala ta ji zafi amma kare ya nakasa ta kare ya ji mata ciwo na hmm. kuma salam ita da ke kula da kusan da eh ina ganin saboda ba ka zuwa ne karatun wannan karatun hadisin mun karanta shi mun gaji a can bayan kwanan nan saboda ka ka dade da fashi in ka je bayan za ka hadisin suna nan ya mai wa har ka tuna da hadisin nan shi sa ba mu tsaya mun wani bayani ba don mun riga mun gaji da bayani a sun baya eh yanzu bai tambayar ta in ba haka ba abinda aka yanta daga ciki ya yanta bangaren da ya yanta wani bangare ya yanta tattauna shi mun tattauna shi mun gaji wato shi bawa in kana da kana a ce bawa miliyan ɗaya ne ku biyu kuka mallake shi eh? sai ka ɗaya bangaren ka nawa ne bangaren ka ɗari biyar shi na kana da kuɗin da za ka cika ya zan miliyan ɗaya ka ɗaya shi gaba ɗaya ka ɗaya shi in ba ka da shi abin da ka ɗaya ya ɗanci sauran yana nan a matsayin shi na bawa ka fahimta? na'am tambayan wai tambaya ake wai menene ingancin cewa ba a yin bulala ya wuce goma in ba haji ba akwai hadisin da annabi ke cewa ba a duka ya wuce goma ila illa fi haddi min hududillah to me yake nufi da haddi min hududillah malamai sun gwajin fahimta wasu ka ce haddi min hududillah in an saba ba dokan Allah in ba sai aka saba ma ba in an saba maka kada ka yi wa mutum bulala da wuce goma amma in Allah ya saba ma shi ya rasu a mai bulala da wuce goma ya izuwa makaranta zuwa na aiki al'adun wato kan wannan kai tsaye ba wai za mu ce kai tsaye doka Allah ya saba ma yi zuwa rashin zuwa makaranta ya yi eh, tun da Allah ya ce ya yi karatu ya ce karatu za a yi mai bulala ya wuce goma akwai masu ganin hatsu min hududin ladin nan shi ne hajji na zina ba a yi ma yaro gola na ya wuce goma sai dai in yayi zina ko in yayi kaza ko in yayi kaza amma ko ya sha amma wancan fahimta ne shi ne ya fi da dai bayanin abin nan shi ruwan bulala da a yi duka da bulala da ka kai dukan da bulala sai ka rike bulala kai kai a cikin ake saki sun zai idan kai hannu misali zai iya maka ne ji ma yaro ciwo ne wa alaikum salam zai iya mana zai iya ware ma kanshi wannan daki sai dai ana jin tsoron kada ya zama kai ya zama dan kungiya asiri ya zama to ya ware ma kanshi wannan gida wannan daki kila wani tsafi yake a wannan wajen kaga wannan shine abin tsoro mafi alkhairi maka da mutum ya yi wannan kada mutum ya ware cewa kada wanda ya shiga waje kaza a gane saboda zai zama to abin tuhuma ga mutum haramun ne ba a siyar da nijinsa ba a siyar da shi a ba a siyarwa siyar in ya mutu a ya halitta mana inda ba ci za a yi ba inda hawa ba a ya halitta mana ana siyar da gidan a hau don a ɗora mishi kaya a hmm. in ka gaji kasuwa inda ka kasuwa ne na masu siyarwa masu siya don aje a cinye shi to kaga mutum ya ya kai shi zuwa ga haramun kenan amma inda ka kawai kai kasuwa ne wajen siyarwa kai kuma baka san cewa wai ah, kai ka san wajen kawai siya ake ba wani maganin wai aje a ci to ba ruwanka daga ciki idan shugaban ya za shugaba ya zaɓi ai akwai wasu da suka zaɓe shi ba zai ce gaba ɗaya a cikin masu sai ce mafi yawan mutane ba zaɓe shi amma lallai akwai daga cikin talakawa akwai suka zaɓe shi a zare mace amana su mace amana za shi mishi amma wai ba wai kuma kai tsaye ba wai a kama su kamar misali yanzu a ce shugaba wanda yake ci a yanzu in je in kama su in kama sunan shi in ce barawo ko kama sunan shi in ce mace amana kaga wannan ya zama to inkarun alali kenan a wannan kuma ya saba maka'ida? ka'ida an gane amma idan shugaba ya yi zalunci sunan shi mace amana amma ba a kama suna a je gidan rediyo ko kafafen yada labaru a kama sunan shi a ce wane mace amana ne wane kaza ne wane kuskure ya saba maka'ida na ahalin suna. na to ya kashin kashin kaji inda ba wai suna cin da jinsa bane na tsarki ne yayi kashin kaza ya abu ne mai tsarki su ma dabbobi sun suna yin kashi inda ba wai ana ba su najasa ba ko suna cin najasa sun suna cin najasa suna ci kaɗan ne mafi yawan abin da suke ci mai tsarki ne to su ma kashin mai tsarki ne za a iya sayarwa kamar irin kashin agric ana iya sayarwa ana iya sayar da kashinsu amma irin kajin mutum da suke yawo cikin kwata da sauransu to kashinsu najasa ne bai halatta a siyar kuma bai halatta ma wato irin wayannan baya halatta a ci a ci irin wayannan kaji sai an daure su karanci kwana uku karanci kwana uku a daure su a ba su abinci da ci abinci mai kyau sa'annan a kwance su a yanka eh, amma mafi yawa suna cin kai abincin kwata ne da sauransu kullum da safe za a fito da mutane ma wasu ci na'am bola shi ma na sa ta cikin najasa da ya danganci bola ya danganci abin da ke cikin bola din akwai bola wanda ga abubuwan da ake zubawa a cikin ta masu kyau ne akwai bola ko za ga najasa ne bayan gida ne fitsari ne waye abubuwa ne marasa kyau sai an duba irin bolan sannan a yi hukunci da muke yara ko wani bola ana kiran shi bolan oyoyo can wajen hanyar ungoma azu ungoma azu nan to za ga ga madara mai kyau ga madara ga irin condensed milk ga kwai wani lokaci haka za da rai kaza da ran shi <laughs> to kaga wasu irin matsafan nan sai zai su kawo kaza su bashi a wajen za ga wajen kawai bola ne amma akwai hada riguna ma mutum zai tsinta abubuwa ne masu kyau za ga mutum ya tsinta ya fa'idantu da shi hmm? to ga irin wannan dan an ce mai bola suna ne ya tara bolan kwai ko ka ga wannan ka je ka fasa ka soya ka gashi lafiya lau ta ba shi kudi ne na wahalar aikin shi ba wai kudin bolan ba wannan ya halatta ba na kallahun mawabi hamdik ashadu an la ilaha illa anta a wa atubu